Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awul Suleiman ke muku barka da sabuwar shekara da kuma sake kasancewa da mu a wannan shirin. daga cikin manyan abubuwan da gwamnatin Najeriya za ta dukuwa a kai don yaƙi da zaman banza ta samar da ayyukan yi daga wannan sabuwar shekarar ta 2022 shine bunƙasa ɓangaren fasahar zamani da ake kira ICT a turanci a kawo ƙarshen rashin aikin yi a ƙasar. Sai dai kuma wace hanya za a bi a yi hakan? Ta yaya za a bunƙasa wannan ɓangaren fasaha a samar da ayyukan yi? yaya za a yi wannan alkawari ya bambanta da ɗumbun waɗanda aka shayi a baya kuma ya tabbata? Za ku ji cikakken bayani daga bakin wani ƙwararre a wannan fasahar zamani. Salisu Hassan shine babban editan mujallar duniyar kwamfuta, har wa yau shugaban kamfanin duniyar kwamfuta. Na tattauna da shi kuma mun duba yadda za a iya yi a samar da ayyukan yi ta hanyar bunƙasa ɓangaren fasahar zamani. matsalar guda ɗaya shine hanyoyin da za a bi don wannan hanyar kimiyya da fasaha ta zamani hanyar da za a bunƙasa ta ɗin kuma a yi amfani da ita har a samu gajiyar nata ba wai magana kawai a ba hanyoyin da ya kamata a bi ɗin ita a karan kanta daman tun da Allah ya kawo wannan fasaha ya kawo ta ne domin mutane su samu arziki shi yasa kika ga manya-manyan mutane da manya-manyan kasashe babu abin da suke takama da shi a duniyan nan wanda ake samun kuɗi a ci wane ya fi wane kuɗi a duniya wane ya fi wane kuɗi a duniya sai kin ga yana da alaƙa da ICT ko Information and Communication Technology. Hmm. Yanzu haka za a iya cewa wannan bangare na fasahohin zamani kamar ba a anhwana da shi da kyau kamar da ya kamata a Najeriya ko kuwa? Eh wato kin san duk abubuwan da yake faruwa shine a ƙasashe irin inda suka ci gaba ana amfani da fikira ta ɗan adam ne ya kawo ta wasu kuma su sai wannan fikira ɗin waɗansu kuma su yi amfani da wannan abin da suka sai da a samu waɗanda kuma za su iya yin wannan fikirar a mai da ita ta koma fasaha yadda za ta sauƙaƙa ma mutane al'amuran abubuwansu na yau da kullum shi yasa kike ganin a ƙasashen duniya za ki ga ana sauƙaƙa wannan hanyar ana sauƙaƙa wannan hanyar ba don saboda komai ba sai domin da taimaka ma ƙasashe su samu ƙarin bunƙasa a cikin al'amuransu. A ganinka wannan abu ne mai yiwuwa zai yiwu eto eh ai kin san sautari irin alkawari da ake yi musamman ma irin budget din nan abubuwa guda biyu abu na farko dan a cika mutane da surutu cewa shugaban kasa ko wani bangare sun yi magana kan kaza za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza sannan kuma hanya ta biyu ita ce asalin hanyar da wani da yake bukatan ya amfani da wannan daman don ya azurta kanshi ko ya azurta wani yankin shi ko ya azurta wani nashi ake shigo da irin wannan maganganun amma inda gaske ne kamar yadda shugaban kasa ya faɗa a cikin jawabin shi ya yi magana akan cewa wannan karan da wannan shekaran 2022 zuwa sama wanda na ga a ciki ma sun yi forecasting zuwa 2025 ana sa ran za a kashe bangaren ICT akalla naira biliyan ɗari da biyar a gurin bunƙasa shi to matsalar shi ne za a yi shi yadda ya dace sannan da gasken an za a yi shi don a taimaka ma na ƙasa wato entrepreneurs ko kuma masu startup da gasken za a taimaka musu ko ko a'a za a taimaka ma masu ƙarfi ne don su ƙara ƙarfi don shi ne babbar matsalar mu tunda abubuwa da yawa da ya kamata a ce a ɓangaren ICT a zo a samu sauƙin shi za ki gaba a samun saukin shi bari in baki misali guda ɗaya mm. za ki je ƙasashe da yawa za ki ga akwai abin da muke ci ma payment gateway wato hanyoyin da ake bi a dinga biyan kuɗi ta online mutanen mu suna da ilimi da yawa za su iya payment gateway ɗin nan amma irin haraji da dokoki da gwamnatin tarayya ta saka sai ya zama in ba mai kuɗi ba ko ɗan mai kuɗi ko kuma wani a cikin gwamnati ya tsaya maka ba za ka yi duk ilimin ka da shi ba za ka iya amfani da shi ba haka idan kika duba ɓangaren misali kamar matsalolin wutar lantarki da muke fama da su za ki ga mutum kullum da safe in dai yana son business ɗin shi yana da ICT firm ne ko kuma yana da wani guri da ya buɗe domin ya koyar da mutane ko kuma ya ilmantar da mutane abin da ya shafi kwamfuta da sauransu za ki ga akan janareto yake running wanda zai iya kasancewa duk abin da zai mallaka zai kare akan harkar kuɗi ne sannan ki duba za ki ga akwai bangaren irin su nidda bangaren su ncc bangaren suwaye za ki ga suna yin abubuwa da yawa amma suwa suke zuwa suke taimakawa hajiya suna zuwa suna taimaka ma waɗanda suke so su taimaka ne misali za ka ga akwai wasu wanda sun yi shekara goma ko shekara ashirin a wani gari su suka bunƙasa gurin suka yi komai amma za ta ga an je an samu wani guri da ba a taɓa yin harkar IT ba an ɗauki kuɗi mai yawa an je an dankara a wannan gurin a ƙarshe sai abin ya lalace wanda wannan dalilin yana daga cikin dalilin da ya sa abubuwa da yawa suke lalacewa a harkokin IT gaba daya a cikin bangarorin IT da yawa da ake fama da shi in kika duba za ki ga duk makarantun secondary school za ki ga gwamnati ta yi ƙoƙari ta buɗe ICT firm amma in kika irga makaranta guda ɗari da wuya ki tarar da guda ɗaya ana amfani da ita an je an yi gini an zuba kaya a ciki an kashe makudan kuɗi an kulle gurin nan ba amfani da shi saboda ba wannan ne abin da makarantar suke bukata saboda haka a ƙarshe gaba ɗaya ko nawa aka ware za ki gari ana yin cika tashi ne kawai da dukiyar al'umma. Kahin Salisu Hassan ya ci gaba da bayani shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet da Daily Trust. Kuna jin shirin Najeriya a yau ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko twittercom aminiyatrust Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma in Radio. Sannan kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta wasu gidajen rediyo kamar Freedom Radio a kanan Dabo a kan mita 99.5 a zangon FM. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Yanzu ga Salisu Hassan zai ci gaba da bayani akan yadda ya kamata a yi a samar da ayyukan yi ta hanyar bunƙasa ɓangaren fasahar zamani. Misali, da za a sami irin waɗanda da gasken suke son za su yi abin, sai su taimse su akwai opportunity da yawa. Wannan misali kamar payment gateway ɗin da nake miki magana, mm. kin ga waɗanda suka yi na wani wanda suka sai da shi a wancan shekarar ta wuce duka duka kuɗin da suka kashe suka yi shi nawa ne amma saboda ya sabon da mutane aikin yi da suka tashi sai da shi sun sai da shi a dalar amurka miliyan ɗari uku da aka yi lissafin ta wurin biliyan tamanin da shida me mutum zai yi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya sami irin wannan kuɗin ba harkar ICT ba. Hmm. Duk wani basussuka da yake gani ana ciwa ana ciwa da sauransu in gwamnati za ta yi investing ɗin kuɗin a inda ya dace a gurin waɗanda suka dace kuma za a nemo waɗanda suka dace ɗin ba misali gwamnati ta nemo ta ce a zo a yi ba su kuma waɗanda aka sa musu ƙarƙashin abin su ɗauko 'ya'yansu da ƙannan matansu shine babban matsalar ko aiki yanzu za ka samu ka ce wai misali gwamnati ta jiha ta ce tana buƙatar a yi mata wani abu za ka ga kai da ka iya abin ka je a baka aikin an ƙi baka sai a ɗauka a ba wanda ba zai iya yin aikin ba sai a shi wanda ba zai iya yin aikin ba in ya kasa yin aiki kuɗin zai zo ya nemo ya nemo ku ya ce ku yi wannan abin kuma a ƙarshe an ɓata goma biyar bata gyara ba mm. shine kawai matsalar da muke samu wallahi hajiya gaba ɗaya cikin abubuwan da ake cewa ana son a yi su a Najeriya mm. ba wai ba a da masu iya yi bane ba wai a'a gaba ɗaya harkar neman kuɗi ce harka ce ta ci mu ci ko menene musamman ma a wannan harkar akwai abubuwa da yawa da suna nan ƙasa wanda za a iya kawo su a taimaka wa mutane a samu aikin yin da gaske daman babu hanyar da ake samun kuɗi irin hanyar harkar ICT. Mm. Bari in baki misali da mai kamfanin TikTok da mai kamfanin wata company ba na son dinga kiran sunan company amma a harkar ICT zan kira mm. in kika duba tsawon shekarun da kamfanin dangwace suka yi suna generating kuɗi suna yin abubuwa da sauransu me tiktok ya buɗe tiktok din a 2005 in kika duba yanzu duka-duka shekara goma sha bakwai ba yanzu amma kuɗin da yake da shi abin da ya wafin ya fi kuɗin dangote da ake cewa ya fi kwa kuɗi a afirka da kuɗin dala biliyan hudu a kudin wannan in ba harkar ICT ba me zai kawo wannan abu duka ki mm-hmm. duba irin su Mark Zuckerberg ki duba irin ma'aikatan da suka samu misali kamar eBay misali bari ba da misali kamar Konga da ake da shi a Najeriya irin su Jiji irin su Jumia duk waɗannan kamfanoni misali kamar da suke Najeriya misali mai Jumia yanzu ma'aikata nawa yake da shi harkar kawai dillanci ne na siye da siyarwa online su ga kaya su siyo su ce ka ɗan ƙara musu wani riba ka gani ka ce kana so su kawo maka amma ma'aikata nan suka da shi suna da ma'aikata sun fi ɗari biyar yanzu. Harkar ICT tun da Allah ya ƙirƙire ta hanya ce ta samun kuɗi hanya ce amma shin ana ɗaura ta a inda ya dace ba a ba da haƙƙin inda ya dace shine kawai matsalar da muke samu. To Malam Salisu Hassan da a ce gwamnati za ta buƙaci shawarwarinka waɗanne irin shawarwari za ka bata domin wannan abin ya tabbata? Yawwa, shawara ta farko shine gwamnati bayan ta ɗauko mutanen da take ganin ta amince da su akan tafiyar da wannan sannan ta dinga bin diddigi tana tabbatar da cewa abin da ke so a yi ɗin ana yin shi inda ya dace. Sannan abu na biyu ya zama duk abubuwan da gwamnati za ta yi ta yi shi kai tsaye ne misali kamar daga CBN cewa CBN ta wakilta ta ita ce za ta misali kamar da nidda ncc a haɗa wannan kwamiti mai ƙarfi wanda su irin su su su tantance waɗanda ya dace a haɓaka domin ba wai maganar a ƙirƙira ba ne maganar haɓakawa ne to sai a je a yi binciko irin waɗannan guraren wannan daman akwai su mutum ya kawo abubuwan da yake yi sannan a gani me za a bunƙasa mai a gurin nan da niyyar ko da misali a ce aro za a bashi ko za a siyo kayan ne a zo a bashi to wannan hanyar za a bi domin matsalar da ake samu misali kamar irin taimakon da gwamnatin tarayya ta bada ta bada ta hanyoyi daban-daban akan cewa wanda yake bukatan kwamfuta wanda yake bukatan kaza ni ban taba yin applying ba wannan karan na ce bari in applying in gani wai da gaske ne ana bada wannan abin na yi applying sai aka ce min in je wani guri zan karɓi kwamfutoci da sauransu ina zuwa sai aka ce takin zamani za a bani to me ya haɗa wanda yake neman kwamfuta da takin zamani noma zai to kin ga duk irin waɗannan abubuwan su ne abubuwan da gwamnati ya kamata ta kiyaye in ta ce za ta yi abu ɗin a tabbatar an yi abin yanda ya dace bayan ta zaɓi mutane na gari sannan kuma ta sa waɗanda za su dinga bibiyan waɗannan abubuwan sannan su kuma waɗannan fem-fem ɗin nan da aka ɗauki alhakin lura da harkar ICT aka danka a hannunsu su kuma su yi bincike tsakanin da Allah ya zama kowace kowane yanki da ake da shi geopolitical zones ɗin nan da ake da su an ba su abubuwa daidai da daidai sannan ya zama su ma waɗanda za a ba abun kuma da gasken ana bibiyansu. su to in Allah ya yarda tun da 2022 suka ce za su sa wannan abu zuwa 2023 kafin shugaban kasa ya sauka in dai za a kiyaye waɗannan abubuwan insha Allah zai ga yadda waɗannan ɓangaren ICT firms ɗin nan za su maye gurbi za su ba da hanyoyi da yawa da za a samu aikace-aikacen yi kuma za a samu aikace-aikace masu yawa sosai insha Allah. Salisu Hassan kenan shugaban kamfanin duniyar kwamfuta kuma babban editan mujallar duniyar kwamfuta. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.